Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin biyar ga watan Yulin shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa a najeriya ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan matakin gwamnatin kasar da cire tallafin man fetur da kuma yanayin da ya jefa kasar in duk lokacin da kai ka zama shugaban kowa da kowa sai ka hada da hikima ko ta na gaskiya ba za ka yi irin na tafo mu gama ba muna dauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya to amma kafin waɗannan ga halin da duniyar take ciki tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Jiya Lahadi ministan tsaron ƙasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaƙi na Amurka da Canada yayin da suke tafiya ta mashigin tekun Taiwan. Yana mai cewa ratsawar jiragen ruwan ƙasashen yammacin Turai kan 'yancin zirga zirga jiragen ruwa wata tsokana ce ga kasar china amurka da Kanada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa suka bi ta mashigin taiwan a ranar asabar yayin da wani jirgin ruwan yaƙi na ƙasar china ya je dab da jirgin amurka kimanin mita 140 cikin wani yanayi da bai dace ba a cewar rundunar sojin amurka ta yankin indo-pacific Babban hafsan tsaron ƙasar China, General Li Shangpu, ya shaida wasu manyan jami'an tsaron duniya a taron tattaunawa na Shangla da aka yi a Singapore cewa Beijing ba ta da wata matsala idan ratsawa ce ta yau da kullum ta cikin ruwan da ya raba Taiwan da babban yankin ƙasar China. Amma ya ce dole ne su kare duk wani yunkurin amfani da 'yancin zirga-zirga wajen aikatar da wani abu na daban. 'Yan sandan ƙasar Rasha sun kama masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna jiya Lahadi don bikin cika shekaru 47 da haihuwar fitaccen ɗan adawar ƙasar Alexei Navalny, kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da kafofin yada labarai mai zaman kanta ta OVDV Info ta bayyana. Navalny dai yana ɗaure sama da shekaru goma sha ɗaya sakamakon zamba da kuma raina kotu bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce an yi masa magudi. saudi arabiya na shirin rage yawan man da take haƙowa a shekarar 2024 a zaman wani bangare na yarjejeniyar opec da rage haƙowar da ƙungiyar ke fuskanta akan farashin mai da kuma ƙarancin wadatarsa a cewar rahoton reuters Ƙasashen yammacin duniya ne zargin kungiyar OPEC da yin magudi a farashin man fetur da kuma durkusa da tattalin arzikin duniya ta hanyar tsadar makamashi da kuma haɗa kai da rasha duk da takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba wa Moscow. an ci gaba da gwabza fada a yankuna da dama na birnin khartoum jiya lahadi kamar yadda mazauna babban birnin ƙasar sudan suka sanar kwana guda da karewar ya tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin soji da saudi da amurka suka kulla tun a ranar 22 ga watan Mayu ne aka fara tsagaita wutar da ya kare da yammacin ranar asabar ya ɗan kwantar da faɗin kuma ya ba damar isar da kayan jinƙai. amma kamar yadda aka yi ta keta yarjejeniyar da aka yi a baya tattaunawa tsawaita wa'adin ya ruguje tun ranar juma'a rashin wutar lantarki da ta fara ta ranar 15 ga watan afrilu a sudan ya haifar da wani babban rikicin jin kai inda sama da mutane miliyan 1.2 suka rasa matsugunansu a cikin kasar tare da haddasa wasu dubu 400 yin gudun hijira zuwa kasashe makwabta. To ba da jimawa ba Sarfilu zai sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan a Najeriya tun bayan da sabuwar gwamnatin kasar ta Bola Ahmed Tinubu ta ba da sanarwar soke biyan tallafin man fetur baki daya. 'Yan kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu musamman kan tasirin da hakan ya yi ga zamantakewa da tattalin arzikin jama'ar kasar. Ga wakilinmu Haruna Dauda biyu da rahoton. wannan mataki da shugaba tinubu ya dauka ya jawo hankalin jama'a da dama sannan kuma ya haifar da hawa-hawan tashin man fetur a jiragen man fetur din da akan saya da 220 zuwa talatin ya haura daga biyar zuwa sama har sai abin da ya kama wanda hakan kuma ya yi sanadiyar tashin ababen hawa hada da kayayyakin abinci da yanzu hakan jama'a suka soma kukawa kan cire wannan tallafi na kwarab daya ko da ke sabon shugaban ya sha bayyana wa 'yan najeriya cewa zai cire wannan tallafi ba don ya haifar da wahala ba ne ga al'umma amma wasu ne kawai kalidan ke amfana da dimbin waɗannan miliyoyi ga misali ko a jihar borno motocin sufuri da ake kira borno express wanda mallakan gwamnatin jihar borno ne ta kara kudaden motocin ta da ya tashi daga gari zuwa gari da da ake biyan naira dubu bakwai yanzu za a biya naira dubu goma da ɗari biyar kuma daga maiduguri zuwa kano da akan biya naira dubu hudu ne amma yanzu za a biya naira dubu shida haka abin yake a kowane gari an gara kudaden motocin sufuri daga gari zuwa gari haɗa da motocin da kan yi zirga-zirga a cikin garin to ko 'yan najeriya ke ci gaba da cewa ne game da wannan cire tallafin man fetur din da ya fada tsadan man fetur gari wani malamin jami'a professor khalifa dikwa da abin da ke cewa na farko kaji in duk lokacin da kai ka zama shugaban kowa da kowa sai ka hada da hikima ko takadin na gaskiya ba za ka yi irin na tafo mu gama ba rashin hikima a nan shine fitar da shi lokacin farko-farko magana nan sai a ce a yi maganan kowa da kowa ya zo a tafi tare a dadanta mutane a kwantar da rayukan eh, zuciyar mutane ne amma aka fita kai saye a ce an janye wani amun to shi ita gwamnatin gaba da in bata san wanda suke badakala da kudaden ba so abun ya zo ya kare komai ya kare akan talaka ne tamkar kamar mahaifiyarka ko babar kadin nan mai tuwo ce amma kai ma sai ka saye da tsada ko amsa sa manaja ai inda za ka zo kai dan gida za a rage maka ko da kwata. To ko mai sauran jama'a ke cewa ne game da tashin goron zabe da kayayyakin abinci da hawan kudaden motocin sifiri ya yi sakamakon karin kudin man fetur da gidajen mai suka yi da aka ce musu tallafin kudaden man fetur din. A gwamnatance ita da ta ce ta cire tallafi gaskiya mu din ba za mu fahimci mai cire tallafi din ba ba mamaki ya zama mana yana da amfani ta da kuma zai zama mana matsalan shine ta bangaren yanzu 'yan kasuwa yanzu kaga gwamnati ta yi magana ta dan ta sa ta ce an dan janye tallafi to su kuma kafin abin ya fara aiki su kuma waɗannan 'yan kasuwa already har sun riga sun ƙara kuɗi alhali dama mamman kuma akwai shi a ƙasa to kaga mu matsalar da muke ciki shine a ƙasar nan matsalar mu a wajen 'yan kasuwa ne to gaskiya a yanzu dai ce tallafin mai nan gaskiya talaka ya sa cikin wani hali talakoki suna shan wahala a yanzu jama'a kowa kuka yake yi. To ganin cewa gwamnati ta yi maganan kamar za ta kara albashi a masu kamar ma'aikatan gwamnati. Ba gani kamar zai dan taimaka kuma ta wani bangare? Duk da gwamnati za ta biya za ta kara albashi ta wani bangare din. Duk jama'a ba su duba wannan ba. Abin da ke cikin faruwa na yanzu na tallafin man nan shine yafi damun al'umma. Najeriya dai na da manyan matatun man fetur guda uku. Sai dai babu koda guda ɗaya da ke aikin samar da man fetur din. Illa kuɗin da aka ce an kashe wajen kulawa da waɗannan matatun man fetur din. Wanda zahiri ba sa ma aiki. yi illa kuɗin da aka ce an kashe wajen kulawa da waɗannan ma'adinai wanda a kasari ba sa ma aiki wannan zadan man fetur dai ya sa jama'a da dama a je ababen hawan su Saman ma wanda ke amfani da man fetur yayin da wasu suka shiga amfani da dabbobi ko kuma kekuna don isa wajen bukatun su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To gaida Haruna Dauda biyu har yanzu kuna tare ne da sashi Hausa na murar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar filu da labaran duniya kashi na biyu. Ƙungiyar Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin harin da aka kai arewa maso yammacin ƙasar Pakistan wanda ya sanadin mutuwar sojoji biyu da mayaka biyu. sanarwar da rundunar ta fitar ta ce da yammacin ranar asabar ne mayakan suka buɗe wuta kan wani shingen binciken jami'an tsaro a gundumar banmu da ke lardin kaiba lamarin da ya kai ga yin lugudan wuta da sojojin pakistan ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano maharan da suka kai harin kakakin kungiyar taliban muhammad kwarsani ya ce a cikin wata sanarwa a shafinsa na yanar gizo kungiyar ta kai harin tare wato tare da wani bangare na kungiyar taliban pakistan kungiyar Gul bahda kungiyar taliban ta pakistan kungiya ce ta daban amma sun wato sun kawance da afghanistan taliban waɗanda suka karɓe afghanistan a watan agustan shekarar 2021 masu bincike na gwamnatin amurka za su yi ƙoƙarin tantance halin da wani jirgin sama mai zaman kansa da wani matukin jirgin ya kasa magana kuma ya hatsari jiya lahari a jihar virginia bayan ya yi shawagi a nan babban birnin washington lamarin da ya sa sojoji suka aika da jiragen yaƙi biyu 'yan sandan jihar virginia sun ce masu aikin ceto sun isa wurin da hatsarin ya fi afku da kafa a yammacin jiya lahadi kuma babu wanda ya tsira. jirgin da ya taso ne daga filin tashi da saukar jiragen sama da ke jihar tennessee kuma ya kusa zuwa inda yake shirin zuwa birnin new york kafin ya juya ya nufi kudu maso yamma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta tarayya ta ce jirgin ya faɗo ne a wani yanki mai tsaunuka kusa da montebello na jihar virginia mai tazarar kilomita 200 kudu maso yammacin birnin washington dc hukumar faa da hukumar kula da sufuri ta ƙasa suna binciken lamarin daga ƙarshe rundunar sojan ruwan amurka ta ce ma'aikatar ruwanta na masarautar birtaniya sun kai ɗaukin wasu sun ɗauki wa jirgin ruwa a mashigin hamas bayan dakarun kare juyin juyi halin na iran suka yi ƙoƙarin far masa wasu jiragen ruwa masu saurin kai hari guda uku ɗauke da sojoji da makamai sun bi jirgin ruwan na fatauci kusa da kusa da yammacin ranar lahadi a cewar sanarwar da sojojin ruwan amurka suka fitar hotunan da rundunar sojan ruwan ta ce ta ɗauko daga sama sun nuna wasu ƙananan jiragen ruwa guda uku kusa da jirgin ruwan na kasuwanci jirgin uss mcpaul na amurka da jirgin royal navy na birtaniya sun mayar da martani inda suka tashi jirgi mai saukar ungulu iran dai ba ta ce komai ba kan faruwar lamarin ya zuwa yanzu a gaida sarfilu hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bar mu shakata da wannan. can't. To kada a manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC da muke watso shirye-shiryenmu a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da zai ci gaba da duba ra'ayin matasa a zauren da ya zauna a Bauchi inda matasan suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. In za a tuna shirye-shirye biyu da muka gabatar, matasan sun bayyana ra'ayoyi kan abin da ya dace su fuskanta, maimakon zama masu jiran tsammani daga 'yan siyasa. Matasan su hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, babawa chelsea kofaran abdurrahman amfel shekar da Dallami hanson baljanga karamar hukumar alkaleri makon jiya babawa chelsea kofaran na bayyana labarin wani matashi da ya nasara a lokacin zaɓe saboda irin cika alkawari da yake yi matasa ku biyo ne mu shiga zauren siyasar ta lalace kuma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tun zaben fudda gwani da aka yi a jam'iyyu din tun a lokacin aka lalata zaben mafi yawanci duk cancantar ka duk ilimin ka duk iyawar ka duk kwalitin ka duk kyanka anguwar ku duk sanin mutuncin ka da jama'a suka yi idan baka da kuɗi za su ce ba za su zabe ka ba shi yasa ma a zaben fudda gwani in ka lura su delegate da dama sun bi amfani ne da waye ba da kuɗi in ka sayan dubu ɗari uku ne wani zo da ba dubu ɗari biyar haka za a yi wallahi tallahi akwai mutumin da ya tsaya takarar sanata ya sayi duk kuri'an kowane dalige sama da dubu ɗari biyar biyar ɗaya wanda ya shi kuma ya sayi ya sayi akan dubu ɗari uku uku da firiza to haka aka yana abin kaga dole suka zaɓi mai ɗari biyar biyar to kaga wannan ɗari biyar biyar ɗin ya kashe kuɗi a ranar da aka yi zaɓen fidda gwani saboda miliyan sittin sannan kuma wannan ba komun kowa bane kafin nan ma sai da ya raba motoci sun fi karfin a irga mu in jam'iyyar to duk irin wannan fa ana yin kwakwadon riba ne in ji bahaushe siyasan nan dole in aka ce in ya tafi majalisar jihar ce in ta tarayya ne ta ina ne yana so wannan kuɗin da ya batar sai ya dawo sannan ya fara muku aiki to kaga ba wani wanda ya isa ya tuhume shi mun zabe ka baka mana aiki ba zai ce to kuɗin da na batar a bani kuma ya kuka da su sannan bayan nan babban al'amari ma abin da ya fi ciwo mutane rai mutane suka fi jin haushinsa shine akan zaɓi mutanen da ba a san su ba mun sha faɗa cewa in za ka zaɓi ɗan siyasa ka san halinsa ka san dangantakansa ka san nasabansa ya za a yi za a zo neman auren yarka ka ce wane dan waye dan waye ka bi nasabarsa amma mutumin da zai zo neman matsayi ya shugabanci zalunce ku shi ba za ka nemi nasabarsa ba shi ya fi cancanta ka sani saboda in ruwa kuka samu ne mai kuɗi duk kuɗinsa ba zai sai transformer sa anguwa ba mai kuɗi duk kuɗinsa ba zai titi anguwa ba mai kuɗi duk kuɗinsa ba zai asibiti anguwa ba amma dan siyasa kansila kaman wani zai iya roƙa lokal gaman ta yi to kaga ko da haka dole mutumin da za ku zabe shi kusan na nasabarsa kusan zai iya kusan ba zai iya ba kusan kuma ina ya gaza to mutane sun yi kuskure da dama wa kenan zabuka da aka yi sai dai mu ce Allah kyauta to da haka duk mutanen da suka san sun kashe kuɗi a siyasa dan siyasa ya ba wani ma sani da lalacewa ta siyasan banan nan da aka yi wai taliya wai taliya wani wajen ma wai wanda suka bada abu mai dan tasiri shi wanda suka bada zannuwa to duk wannan an kashe billions of naira wajen eh, eh, rudan jama'a da jawo hankalin jama'a kan su zabe to wallahi dan siyasan da sai ya kashe kudin sa ba a tabbatar da cewa sai ya mai da uwar kudin sa sannan ya fara muku aiki sai dai wanda Allah ke zukatan sa ne sadaka ina roƙon al'umma su yi hakuri su yi hakuri mu cire son zuciya mu rabu da yan siyasa mun riga mun zabe su mu samu su ido mu tiyasa da addu'a kuma sannan idan koke ne idan bukata ce akwai dama ofisoshi da ake yi na yankuna na kaiwa koke na kowane dan majalisa in kaga ka kai bai ba ku tafi majalisar kanta ku kai masa gaban majalisa ga damuwoyinku in kun ga ya gaza kamar yadda yan uwana suka faɗa a bi hakimai daga te sarakuna a tabbatar musu cewa wannan nan fa ga alkawarin da mana bai cika mana ba sannan akwai kafafe na yada labarai da suke iya bada dama a faɗi kuma yancin kai to duk irin wannan ana samu tayi a samu sassauci amma gaskiya akwai gyara ta wajen masu mulki akwai gyara ta wajen talaka akwai gyara ta wajen kowa kwaɗayi kwaɗayi san abun duniya ya ruɗe mu kowa gani ce in ya shiga siyasa ya yi kuɗi shi yasa za ga ɗan kasuwa siyasa malami siyasa basarake siyasa wanda ma ba siyasan ma yanzu ya shiga siyasa sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi rajiun eh babawo chelsea mu duba wannan lamari da yake zama tsakanin matasa magoya bayan yan siyasa musamman a yanar gizo ka ga yadda suke mai da martani ga juna din nan wannan ya faɗi wannan bakar magana wannan ya faɗi wancan wancan ya ce mutum ya bi ko ba ba a bi ba an bi maka kaza kaza in ba wane ba sai kaza kaza to yanzu gashi tunda an gama zaben nan a wannan adawa kowa mayya yana da kyau ta dore a cigaba ko kuma kowa ya dawo kawai a cigaba da hulɗa sai kuma in wani jikon Allah ya kai mu. To ai idan ka duba ka gani duk masu irin wannan rubutun ma za ka ga su kansu yaran 'yan siyasa ma ba za ka gansu suna irin wayannan wanda 'ya'yan 'yan takarkurin kenan duk wanda za ga yana irin wannan rubutun wataƙila yana nima a bashi wani abu ne kuma abin da zai je ya ɗauko ya rubuta sai ka ga wani ya ɗauko aikin na wani ɗan takara a wani jiha daban ko kuma na wani gwamna a jihar daban amma sai ya ce a wannan jihar ne aka yi wannan aikin ya kwaskwari ma to kaga irin wannan abun mutum ya dada yayyada abubuwa kuma zaka ga kamar yanzu idan a wancan lokacin ne zaka ga ana ta rubuta na ga sako a gurin wani na ga sako a gurin wani amma a lokacin da ana gama wannan zaben gashi dai Allah sa mu yi azumi mun gama lafiya amma baka ga wani ya rubuta na ga wani sako ba kaga wannan dan takarar bai kula da shi ba sai lokacin da yake neman abu yake son shi da muradi to shine duk rubutun da zai a yanar gizo duka ya zama tiktok ne a facebook ne ko ma ya zama mutum abin da zaka rubuta lalle ka san zahiri haka zaka rubuta in ba haka ba zaka hada wai abubuwan kuma ka gan daga gurin haddacin mutunci na dangantaka ko kuma ka ji wani wane yana zagin wani kaza a'a wani danka wanda kuma harkan siyasa bai kamata ba idan zaka yi bagwanin ka kawai ka faɗa ainihin me yayi amma kar ka zo dan kuna adawa da wancan ka dinga faɗan abin aibinsa wani idan kana faɗan haka a wurin ne ma da ka daɗa ma wuni daban san wannan wanda kake zagin sa saboda zai ce duk kazafi ake masa dan haka ne matasa tun da yanzu abin ya dawo duniya a tafin hannu ne shi yanar gizo to a dinga bi inda ka ɗauke shi ka ɗauke shi ta hanya mai kyau in ba haka ba idan wanda kake masa kazafi idan ya je haɗa kada hukuma ba a wurin karkace bai ma adalci ba saboda shi ma yana da mata yana da yara to ka riga da ka ci zarafinsa to kaga su ma kansu idan ka ci zarafin mutum ba kowa ba ne zai da wani idan ya kauda ido ko wani mai wuni zai kauda ido don haka ne nake kiran matasa tun da yanzu akwai iwa da aka gashuwa shugabannin 'yan social media na gidan wani kaza na gidan wani kaza to irin mutum ya dinka faɗan abin da ya gani ko kuma ka je ka tambayi ainihin eh, makazudin shi wannan dan takarar lokacin tun kafin ma ya fito akwai abubuwan da yi to ka tambaye shi me idan ya ɗauko idan ka zo kana yaɗa a wurin to kaga ka daɗa tallata shi ta hanya mai kyau shine eh, abdulrahman amfel Shekar duba mana in kuwa haka ne tun da eh, gabar siyasa daban eh, za ka ga dama su 'yan siyasa yawanci faɗan daga magoya bayan ne amma su sai ka ga suna ziyartar juna manyan inda mutum na dubawa iyalan suna ziyartar juna yaran su ke karatu a ƙasashen ƙetare yawanci matasan ma talakawa ne suka fi zama waɗanda saniyar ware an gama ba a dama da su amma za ka ga matasa ne lokacin siyasan ake amfani da su wajen ta'addanci wajen su sassari juna ko ma wajen ma ba masu ilimi ne ko su zama masu musayar bakakin maganganu a tsakanin mm. to alhamdulillah su shi talaka musamman matasa wasu lokutan a lokacin siyasa akan mai da su farkaran farauta ne da zarar sun gama an gama farauta da su sun kamo namun jaji to sai a watsar da su to amma yana da kyau su matasa su gane cewa kamar yadda ka faɗa su wa'innan shugabanni wanda suke gwara kan matasan a yi ta zage-zagen juna ah, da zaran ko an yi nasara ko ba yi nasara magana ba za ga suna zumuncin su suna haduwa a wajen taro hasali ma da ka samu suna da wani dangantaka na wani business din su wanda yake kawo musu kuɗi wanda kai baka sani ba wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan kaga baka nema wa kanka mutunci ba su kan ana ganin su tare ku dakata anan matasa makon gobe nan Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni na sura da mai kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani mako. wassalamu alaikum To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya. Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar banga daya daga cikin manyan labaran ta ya mai da hankali ne akan janye tallafi na man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta bayyana. Jaridar dai ta ruwaito matatan man fetur ta Najeriya na tabbatar da janye tallafin yana kuma da fito da wani sabon farashi na akalla naira dari biyar da arba'in kowane lita. Jaridar banga ta ruwaito shugaban kamfanin NNPC mai lekyari na cewa janye tallafin shine a ala ga tattalin arzikin najeriya sai kuma jaridar leadership ita ma jaridar leadership ta mai da hankali ne game da karin farashin na albarkatun man fetur ko janye tallafi inda ta rawaito shugaban najeriya bola ahmed tinubu na bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki kwararar matakai da ba da tallafi domin rage tsananin wahala da wannan janye tallafin zai haifarwa talakawan najeriya shugaba bola ahmed tinubu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da gwamnonin jam'iyyar apc a fadar gwamnati da ke birnin abuja sai kuma jaridar premium times ake buga wata yanar gizo jaridar da ta bayyana cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu a yau litinin ake sa ran zai gana da zababbun yan majalisar dattijai da na wakilai na jam'iyyun adawa wato pdp da labour party dangane da takaddama da ake yi na zaben shugabannin majalisun guda biyu babban sakatare a fadar shugaban kasa alhaji tijjani umar shine ya sanya hannu a takardar gayyatar da aka aikawa sabbin yan majalisun a madadin sabon shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa kuma kakakin majalisar wakilan najeriya femi bajabiya mila sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa bayan naɗa tsohon gwamnan jihar benue george akume da kuma kakakin majalisar wakilan najeriya femi bajabiya mila da sanata ibrahim hassan hadeja da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi a matsayin sakataren gwamnati da kuma shugabannin ma'aikatan fadar shugaban kasa da mataimakinsa yan najeriya najeriya na ci gaba da yabawa da wannan naɗi da aka yi inda yankin tsakiyar najeriya wato north central ke yabawa da naɗa sanata george akume haka sauran yan arewacin najeriya sun yaba da naɗa sanata ibrahim hassan hadeja daga jihar jigawa a matsayin mataimakin shugaban ma'aikatan fadar shugaban Kasa, a ofishin mataimakin shugaban Kasa, kashim shatima naɗin inji al'ummar najeriya zai taimaka wajen tabbatar da adalci da kuma tafiya tare kasa ɗaya al'umma ɗaya ita ita kuwa jaridar daily trust ta bai da hankali ne akan wani labari da wani tsohon kocin kungiyar kwallon kafan najeriya na kasa da shekaru ashirin mr ben domlong dan shekaru saba'in wanda ya samu digirin farko a jami'ar jos da ke arewacin najeriya mr ben dan shekaru saba'in wanda ya karanta zane-zane a makarantar ya samu shaidar lambar yabo da daya wato first class a digirin nasa karshen sharhin jaridun kenan a lafiya. To a gaida baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice jiya Lahadi ministan tsaron ƙasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban wato jiragen ruwan yaƙi na Amurka da Kanada yayin da suke tafiya ta mashigin tekun Taiwan yana mai cewa ratsawar jiragen ruwan ƙasashen yammacin Turai kan 'yancin zirga-zirga wata tsokana ce ga ƙasar china amurka da kanada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa da suka bi ta mashigin taiwan a ranar asabar yayin da wani jirgin ruwan yaƙi na ƙasar china ya ji dab da jirgin amurka kimanin mita 140 cikin yanayin da bai dace ba a cewar rundunar sojin amurka ta yankin indo-pacific 'Yan sandan kasar Rasha sun kawo masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna jiya Lahadi don bikin cika shekaru 47 da haihuwar fitaccen ɗan adawar kasar Alexei Navalny, kama yadda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai masu zaman kanta ta OVD Info ta bayyana. na Navalny da yana ɗaure sama da shekaru goma sha ɗaya sakamakon zamba da kuma raina kotu. bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce an yi masa a maguɗi. An ci gaba da gwabza faɗa a yankuna da dama a birnin Khartoum jiya Lahadi kamar yadda mazauna babban birnin ƙasar Sudan ɗin suka sanar. Kwana guda da ƙare wayar jejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin ɓangarorin soji da Saudiya da Amurka suka kulla. Tun ranar 22 ga watan Mayu ne aka fara tsagaita wutar da ya kare da yammacin ranar asabar ya dan kwantar da faɗan kuma ya ba damar isar da kayan jin kai amma kamar yadda aka yi ta keta yarjejeniyar a baya tattaunawa tsawaita wa'adin ta ruguje a ranar juma'a to masu saurare da haka muka kawo karshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma can da karfe hudu na yamma agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau murtala faruk sanyi ne ke muku fata alkhairi ma'assalam.